رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يورانا ثلاثة تقص قوة جماد الثانية ألف أريه ثلاثين تقص هجرية كما بقي قوة أكو dubu biyu da goma sha bakwai miladiya a karatuttukan da muka saba a wannan rana a masallacin ihya sunna da ke gwammaja 'yan majalisu layin da ke kallon asibitin kashi na dala a birnin kano najeriya na littafin al-muwatta ta imamu malik ibn anas imami daril hijira bisa riwayar yahya laifi da isnadin ta zuwa gare shi muna a kitabul juma'a babin da yake magana akan karatun da ake ayoyin da ake karantawa a sallar juma'a da kuma zaman samar kwatai da kuma yin fashi da ƙin zuwa sallar juma'a ba tare da uzuri ba bismillah hadisin farko a babu <clears throat> قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وبوب الباب wannan babin mun karanta shi satin da ya wuce kuma mun yi bayanin cewa Imam Malik ya yi tarjama uku a babin na farko alƙira'a karatun karatun sura a ranar juma'a me ake karantawa na biyu kuma zaman samar kwatai na uku kuma fashin ranar juma'a mutum yayi fashin sallar juma'a to game da batun alƙira'a shine hadisi na farko batun abin da ya shafi fashin sallar juma'a ba tare da uzuri ba shine ya biyo bayansa amma batun zaman samar kwatai babu shi a cikin jerin hadisan da ya kawo a riwayar ya hayin laifi amma a tarjamar akwai sai muka ce abin da malamai suka haɗu a kai shine ko dai zanto ya haya ne ya yi wahani hadisin ya faɗi bai ambace shi ba ko kuma ya zanto a'a shi ɗin ya ambace shi amma waɗanda suka kwafo muwaɗar daga wajen waɗanda aka rawaito ta su ne suka yi kuskuren rashin sanya hadisin wa'illa hadisin yana cikin muwaɗata ya haya ibn bukair a muwaɗata ibn bukair da isnadinsa zuwa ga ablai dan Umar Allah ya ƙara yadda a gare shi mawqufan walahu hukmun raf'i shi kuma zaman samar kwatai mun yi bayanin sa a satin da ya wuce na ɗaya daga cikin nau'o'i na zaman maki da ake yi shine mutum ya zauna akan mazaunansa ya seta gwiwoyinsa su kalli sama ya haɗe ƙaurinsa da cikinsa ko ko kuma cinyarsa ta fuskanci inda cikinsa yake sai kuma ya sa hannuwansa ya ɗaura jikinsa ko kuma ya saka igiya ya ɗaura jikinsa kamar yadda da yawa mutane suka yi magana mafi inganci a takaici shine ra'ayin malamai hudu imam'u Abu Hanifa Malik imam'u Shafi'i imam'u Ahmad ibn Hanbal Allah ya ji baki ɗaya sun tafi akan cewa halal ne abinda aka rawaito a sunani Abi Dawud da sunani Ibn Majah da Musnad imamu Ahmad cewa manzo Allah sallallahu ya yi hani game da zaman samar kwatai malamai sun yi tawilin wannan da maganganu uku wasu suka ce duka hadisin da ya zo akan hani bai inganta ba wanda kuma suke ganin ingancin wasu daga cikin hadisan sai suka tafi akan cewa da farko ne aka yi hannun daga baya kuma sai ya zama halal wasu kuma sai suka faɗi magana da tafi wannan cewa abinda annabi sallallahu alaihi yake nufi da hannun shine kada ana cikin sallar juma'a kai kuma ka shagala da yin zaman tunda musamman zaman sun saba sai an sa igiya mutum ya sa igiya ya ɗaura jikinsa والله تعالى أعلم قال الإمام أبو مروان الليثي حدثني يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعد المازني ضمرة ابن سعيد كينانكو ابن أبي حبة الأنصاري المازني المدني ينا إيرغتكين تابعي masu matsakaitan shekaru na tsakiya kenan yan tsakiya a cikin tabi'ai sikatun ne a imam ibn hibban da al'ijili duka sun wasaƙa shi shi sa imam zahabi ya ce wasaquhu ko ibn hajar kai a cikin takribul ta malik ya rawaito hadisai biyu tak a wajensa wannan hadisin guda ɗaya da kuma wani da zai zo nan gaba kamar yadda Al'imam ibn abdul bar Allah ya ji kansa da rahama ya faɗa a cikin at-tamhid an ubaidillah ibn abdullah ibn utba ibn mas'ud abdullah ubaidillah ibn abdullah ibn utbata ibn mas'ud al-qurashi al ah, Allah ya ji kansa da rahama ɗaya daga cikin manyan malamai ahadul fuqaha is-sab'a ya rasu shekara ta 94 a bisa magana mafi inganci mun yi tarjama a baya ina jin al-fuqaha us-sab'a kusan dukkan su mun yi tarjama su kun su a cikin karatun nan namu na muwadda hafiza man hafiza wa nasiya man nasiya an ad-dhahhak ibn qais ko anna dhahhak ibn qais sa'ala an-nu'man ibn bashir cewa Abdahak ibn Qais ya tambaye Nu'man dan Bashir Allah ya kare yadda a gare shi tambayar shine ma za kana yaqra'u bihi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawmul jum'ati ala ithri suratil jum'a idan manzo Allah sama ya karanta suratul yusuf yusabbihu lillahi takan izu ranar juma'a a raka'a farko me kuma yake karantawa bayan nan a raka'a ta biyu ma'ana raka'a ta farko dai manzo Allah sama yana karanta yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim to saboda haka sai yake tambaya me manzo Allah yake karantawa bayan nan sai yace kana yaqra'u hal ataka hadithul ghashiya a raka'a ta biyu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana karanta hal ataka hadithul ghashiya suratul ghashiya wannan wanda ya tambaye shine ne ibn Ibn qais Ibn khalid Ibn wahab al-fihri abu unais wanda yake mashahurin basarake ne kuma ɗaya daga cikin manya-manyan masana mahaddata wanda tare da shi aka buɗe dimashq don haka sai mu'awiyatu ibnu abi sufyan Allah ya ƙara yadda a gare shi ya naɗa shi jagoranci a ɗaya daga cikin garuruwa wanda da ƙarshe ya turo shi kufa bayan rasuwar mu'awiyatu ibn abi sufyan wanda shi asali malamai abinda suka ce an haife shi shekara bakwai kafin rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallama don haka magana mafi inganci yana da hukunci na sahabi fihi suhuba tunda lahu ar-ru'ya to amma a numan ibn bashir kamar yadda zamu ji shi ma ɗin shekarunsa ba su wuce haka ba to sai dai shi an-nu'man ibn bashir yana cikin sahabban da suka yi fice wanda ragma sigar sinnihi tare da cewa ba shi da shekaru da yawa amma duk da haka ya haddace wani abu daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin wanda ake buga misali da su sannan manzo Allah ya rasu ba su fi shekara shida ko bakwai ba amma kuma duk da haka sai gashi ya shiga cikin jerin masu rawaito hadisai shi haq ibn Qais al-Fihri shine ra'isu bani qais sayyidu bani qais shine shugaban banu qais wanda bayan rasuwar yazidu ibn muawiya rikicin jagoranci ya barke a lokacin abdullahi ibn zubair allah ya ƙara yadda a gare shi yana makka dama bai wa yazidu mubaya'a ba to sai ya ga cewa shi ma ya cancanci wannan al'amari Allah ya ƙara yadda a gare shi sai ya kururuta ya tallata a yi masa mubaya'a kuma saboda duba da nagartarsa da kyakkyawan nasabarsa kuma ya samu goyon bayan mutanen hijaz da yawa mutanen kirki suka mara masa baya to a lokacin sai rikici ya ɓarke tsakanin ɓangaren abdullahi ibn zubair allah ya ƙara yadda a gare shi da kuma ɓangaren marwan ibn al-hakam to marwan ibn al-hakam yana cikin bani umayya cikin mutanen sayyidina muawiya Allah ya ƙara yadda a gare shi to sai da yake al'amari na khilafa amrun ne ijtihadi sai shi abdahak ibn qais ya marawa abdullahi ibn zubair baya ya masa bai'a kuma aka ci gaba da gwagwarmaya to marwan ibn al-hakam sun haɗu haɗuwa ta gumurzu da aran gama tsakaninsa da abduhaq ibn qais a lokacin kuma duka jarumai da fursan mahaya doki na banu qais suna tare da dhahaq ibn qais to aka aran gama a maraju rahib wanda sai da aka yanke kwana ishirin kullum tun hudowar rana zuwa faɗuwar ta ana tafka gumurzu sannan a rabu gobe a zo a ci gaba a nan ne marwan ibn al-hakam ya ga jajircewa da bala'i na yaƙi a wajen banu kais domin diyan da zai yi akan ya ci nasara akan su ya kasa to a cikin tawagarsa akwai ɗaya daga cikin duhat na masu taimakawa banu umayya wanda yana ɗaya daga cikin annoba da aka jarrabi banu umayya da su wanda ba wanda ya musu shaida su irin wa'annan mutanen da kyakkyawar zuciya wanda galibi masu zagin banu umayya irin wa'annan mutanen suke kallo sai su kuma yi wa gaba ɗaya wanda suke cikin banu umayya kuɗin goro wanda da zaka kalli banu abbas din su ma kai hatta ma lokacin sayyidina aliyu Allah ya ƙara yadda a gare shi zaka ci karo da wasu mutane wanda da zaka yi wa da a ce misali haka ake yin hukunci da tasarrufin mutum ɗaya ko ɗaiɗaikun mutane a lalata tafiya baki ɗaya to da watakila an lalata tafiyar sayyidina ali ita ma da wa'ansu mutane to wannan mutumin shine Ubaidullah ibn Ziyad ibn Abi wanda shine yasa aka kashe Sayyidina Husaini ibn Ali ibn Abi Talib Allah ya ƙara yadda ga Sayyidina Husaini tunda shine ya tura tawaga domin aje a tarwatsa rundunar Sayyidina Husaini kuma bai ba da kofa ta rangwami ba cewa a kamo masa Sayyidina Husaini shi kuma sai na Hussein da aka yi masa tayin ya je wajensa ya ce wallahi bai isa ba bai isa in sauka a karkashin hukuncin ya kai ni wajen Yazid ba shi ma Yazid bai isa ba ballantana dan barandansa to shi wannan Ubaidullah ibn Ziyad din wanda kaman shine commander kaman chief of army staff na lokacin Yazid ibn Muawiya sai yasu da shi da babansa babansa shine Ziyad ibn Abi wanda ana da shakka akan nasabarsa Abu Sufyan ya janyo shi ya shigo da shi cikin gidansa shi yasa ake ce masa Ziyad ibn Sumayya ko a ce masa ibn Abi amma alhaqahu Abu Sufyan da nasabihi to kuma kana fattakan ya kasance mutum ne jarimi mai wanda ana jin tsoronsa in ya shiga waje to ba sassautawa ba sani ba sabo ba imani wanda sai na muawiya ya samu da ƙyar ya shawo kansa ya janyo shi cikin tawagarsa saboda ana cikin wani rintsi da yana buƙatar soja mai irin wato zartarwa irin wannan ziyad bin ubay bin bin abi ɗansa ubaidullahi bin ziyad din shi ya bawa abdul malik ibn marwan shawara cewa yaƙin nan fa ba za ka ci nasara ba idan kana so kawai ka shirya musu yaudara domin dama an ce alharbu khid'a yaƙi. ɗan zamba ɗan zamba ne da vessel is ka ce musu kawai a zo a yi sulhu idan suka zo suka miƙa kai bori ya hau aka zo aka yi zaman sulhu to za a jira ka gari ya waye a zo a rubuta takardar sulhu to sai ka afka musu cikin dare kawai lokacin da sun saki makamansu sun aje tutocinsu sai ka kashe na kashewa ka kama na kama nan Marwan ibn al-Hakam sai ya ce to a kirawo su sai ya kira su akan cewa to a aje makami a zo a yi sulhu mu gani in kun fi mu hujja sai mu sai mu saki mu marawa Abdullahi bin Zubair din baya to sai aka zo aka kururuta da a wasu sulhu to da aka zauna wajen sulhun cikin dare mutanen Marwan sai suka dira akan su mutanen Abu Unais Abdullahi ibn Qais suka su da sara da suka ta ko'ina su buga nan su buga can su buga nan kankace ne wannan hankali ya tashi amma duk da haka saboda tsabagen jarumta irin ta banu kai ana sukan nasu suna dukan masu sukan sai da suka je zuwa tutocinsu suka ɗebi tutocinsu aka shiga aka ci gaba da yaƙi amma kankace ne wannan kafin ma bahaushe ya ce kafin mai riga ya ai mai bargo ya yi gumi to haka aka zo aka jinyata su aka yi musu takas har ma shine shi abdullahi ibn Qais din Allah ya ƙara yadda a gare shi yake ce musu duk wanda duk wanda ya gudu ban yafe masa ba ya tsine wa duk wanda ya gudu a hakan suka tsaya ba su bar tutocinsu ba mutum zai je bakin tuta saboda ba makami a hannunsa za a sara shi a raba shi biyu amma ya faɗi wani ya zo kan ya riƙe tutar shi ma a soke shi ya faɗi wani ya sake zuwa fululu aka dinga kashe su har sai da wani ya yi ihu ya ce, la'anallahu tilkar rayar. Allah tsine yannan tutocin kuna kallo ana kashe ku amma ba za ku gudu ba shine suka ga bahak ibn Qais din cikin jini shine suke cewa ya Aba Unais a ajazan ba'da kai ya aba unais yanzu shikenan duk hankalinka da wayanka kuma yau gashi ka an maka dabara ka koma ka gajiya yace i wallah ana abu unais wallahi la'ajazun ba'da kai ba yadda zan yi ni ma ga yadda al'amura suka kasance to wannan mutumin da ya tsine wa wannan tutocin ya bi su duk inda ya ga tutar tasu shi ma faɗan cikin su ne sai ya sare ta kawai to da an sare tuta yan family din tutar sai su zura da gudu to shi kuma marwan ibn al-hakam da ya raka sai ce to sai ba da dokar cewa a sanar cewa duk wanda ya tafi a kyale shi ya tsira to ganin haka sai suka dinga tafiya aka dinga kyale su to a wannan shekara ta 64 a shine ake cewa yakin maraju rahib wanda aka kwafsa tsakanin Abdullahi ibn qais da tawagar marwan ibn al-hakam anan ya mutu ya shahada a wannan yaki Allah ya ƙara yadda a gare shi to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da aka jarraba al'ummar musulmai da shi manzo Allah yana cewa idan taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi nar shi dai su musulmi ne kuma kowannen su idan ka kalle shi baka da shakka akan musuluncinsa amma fitina ta mulki ta zo ta rabu kan musulmai a wannan lokacin wanda sai dai kawai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma ba ka da dalili da nan a nan ake jarrabar imanin mutum wani kawai zai ɗauki zahirin hadisi ya hukunci da shi ya ce shi kenan wani ɗan wuta ne wani ma ɗan wuta in kai ka ka kuma tabka kuskure dole sai ka tattara gaba ɗaya hadisan da suka zo a babu wannan yana ɗaya daga cikin sahabbai wancan ma yana ɗaya daga cikin sahabbai to kuma ina ƙa'idojin da suka zo akan cewa Allah ya gafarta wa sahabbai ina ka'idar cewa wane ya kaza ban da shi wane ya kaza wane ya kaza da sauransu kaga dole kenan shari'ar musulunci ba za ka jarraba ta da hankalinka ba in ka ce da hankalinka ne to za ta saba wa hankalinka shi sa ba shi yake cewa shari'a sabanin hankali Abdahak ibn Qais lokacin da yana Iraq labari ya zo masa kan cewa ga wa'yansu tsageru 'yan iska a Iraq suna zagin Sayyidina Usman kun san an yi lokacin da a kufa fitinannu sun yawa wai da sunan mara wa Sayyidina Aliyu baya kuma sai a dinga zagin Sayyidina Usman ibn Affan ana cin mutuncinsa to a nan ma dole ka tsaya ka ba hankali ba ruwan Sayyidina Aliyu akan zagin Sayyidina Usman Sayyidina Aliyu bai taba yin wani yunkuri don ya ɗaure wa masu zagin na Usman gindi ba duk wanda ya zagi na Usman ya bu'u bi ismihi wa amma aliyun fa bari'un kamar yadda aka samu masu zagin na Aliyu da cin mutuncin ahlul baiti a Sham a lokacin sai na Muawiya wanda kuma sai na Muawiya bai taɓa yin umarni da ai haka ba to sai Dhahhak ibn Qais sai ya ji labarin cewa ga waɗannan mutanen suna zagin Sayyidina Usman to shine ya hau minbari yace ya ahlal Iraq yace ya ku mutanen Iraki balagani anna rijalan minkum dullalan yace labari ya iso min cewa wayansu mazaje a cikin ku batattu ƴan iska kenan yashtumuna a'immatal huda suna zagin shugabanni jagorori na shari'a mutum nawa aka zaga daya amma duk sanda ka zagi mutum daya ka zagi ragowar gaba daya yashtumuna a'immatal huda wa ya'ibuna aslafana salihin kuma suna aibata bayan mu nagari yace amma wallazi laysa lahu sharikun wala ni ku saurara na rantse da wanda ba shi da abokin tarayya ba shi da kini Allah kenan la in lam yantahu amma balagani anhum ko dai su daina abin da na ji labarin suna yi in ba haka ba la ad'anna anhum sayfa ziyad na rantse da Allah zan kuma sake saukar musu da takobi irin na Ziyad ibn Sumayya wannan mutumin da yake fattak dinnan baban Ubaidullah ibn Zihad wanda ɗansa shi ya bada shawara aka kashe shi saboda Allah ya jarraba mutanen Kufa da Ziyad ibn Abihi da kuma Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi sai da aka yi Ziyad sannan aka yi al-Hajjaj jiya mun fara tarjamar Hajjaj a karatun Bulughul Maram ko a karatun Riyadus Salihin yake cewa ثم لا تجدوني ضعيف الثورة ولا كليل الشفرة sannan wallahi in na a kanku ba za ku same ni rago ba kuma ba za ku same ni na mai dakusasshen kaifi ba ya ce inni wallahi la sahibukum alladhi ghaza ardakum kun san nuku mutanen iraki ni ne da ni aka zo aka buɗe garinku inni awwalu man ghazaha fil islam farkon a musulunci lokacin sahabbai haddani ni ina cikin farkon wanda suka yaƙi mutanen iraki tun ana tun mutanen garin ma suna arna wa sharibtu mimma ista'labiyati wa shati'il furat na gagare ku na je na sha ruwan sa'alabiya na sha ruwan gabar furat tekun furat wa za'artu mukhaddirati fi khudurihin ko mukhaddarati fi khudurihin sannan hatta mata ma da ba sa fitowa yaƙi sauti na da suna na ma in suka ji suna firgita yace wa in kanatin ra'a wa in kanat wa in yace da yawa akan samu mace layabki ibnuha danta zai fashe da kuka falatus kituhu wa turhibuhu illa bi dhikri ismi in tana so ma ta hana shi sai dai ta faɗa masa sunana ta ce ga Dhahak ibn Qais nan sai ya kame bakin sa ya shiru yace ya ahlal iraq ittaqullah ya ku ahalar iraq ku ji tsoron Allah ana dhahaku ibn qais ana ibn unais ni ne dhahaku dan qais kuma ni ne ibn unais yan iska sai suka yi shiru ba har ya bagar ba wanda ya ƙara zagin sayyidina usman to su zaga mana ai biri malamai yake wa gwalo ko da suka san cewa jikinsu zai gaya musu shine burutai na wancan lokacin <laughs> wato shi yasa na Usman Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa inna Allah la yaz'u bis sultan ma la yaz'u bil qur'an wata ran Allah yakan hana mutane su yi abu saboda tsayayyen sarki ko tsayayyen shugaba da jagora wanda in aya qur'ani ya karanta ba lalle ne mutane su bari ka zo kai ta dan Allah jama'a a taimaka dan Allah ku ji tsoron Allah amma aka samu ne ya ce inda da in ya isa wanda uwarsa ta daga mai jini yayi kaza irin zagin nan da yara suke sai kaga mutum ko yayi shiru kaji an yi shiru kaman mutuwa ta ratsa wannan ya daga cikin abin da ake yaban Bahak ibn Qais da shi Allah ya kara masa yadda ya rasu shekara ta 64 أن الضحاك ابن ابن قيس سأل النعمان ابن بشير سأل النعمان ابن بشير النعمان ابن بشير ابن سعد ابن ثعلبة الأنصاري الخزرجي wanda babansa da shi ɗin gaba ɗaya dukansu sahabbai ne babansa bashir ibn sa'ad ibn sa'labata sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma kuma sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an haifi an'uman ibn bashir tare da abdullahi ibn zubair duka a watan rabi'ul akhir lokacin watan annabi sallallahu alaihi wasallama goma sha hudu da yin hijira mana shekara ɗaya da ɗan ɗoriya haka ne ko da shi da abdul da ibn zubair duka an haife su a wannan lokacin ana cewa shi annu'man ibn bashir Allah ya ƙara yadda a gare shi shine farkon ɗan da aka haifawa mutanen madina awwalu mauludin li ansa wa ibn zubair kuma awwalu mauludin lil muhajirin na haka sai zamanto tsare kun juna ne shi nu'man ibn bashir Allah ya ƙara yadda a gare shi sarki ne jagora kuma malami ne masani wanda ɗan gatan mahaifinsa mahaifinsa duk ya fi son sa a cikin 'ya'yansa gaba ɗaya ya taɓe masa kyauta ta gona ko ta gida ko ta gona da gida to da yake uwar ta san ba shi kaɗai ne ɗa ba kada kuma a je a samu matsala sai ta ce sai ka je tukunna ka gaya wa annabi sassana don ya zama shi ne shaida da ya zo wajen annabi sassana masu sai manzo ce masa a kulla wala daka waladaka halta talik duka kowa daga cikin yayanka ka bashi kyautar gidan ko gona ya ce a sai ce to ka je ka nemo ne ya maka shaida ni bana shaida akan zalunci ba ka so ‘ya'yanka su zame maka daidai wa daida a wajen biyayya duk wanda zai kyauta wa ‘ya'yansa to ya haɗe su gaba ɗaya kowa ya masa Nu'man ibn Bashir kenan Muawiyatu ibn Abi Sufyan da ya ba shi rukun Kufa sannan daga baya mai da shi Hims jarumi ne barde kuma mutum mai karamci an san shi da yawan karamci kwarai da gaske Ah, marawacin hadisan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama yana da hadisai da suka shahara daga cikin akwai hadisin innal halala bayyinun wa innal harama bayyin da kuma wasu sade cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lokacin da bayan ya bar hims yazidu ya naɗa shi ya dawo da shi kufa lokacin da ziyad a lokacin da ubaidullah ibn ziyad ya zo sanda husaini Allah ya ƙara yadda a gare shi ya aiko muslim ibn aqil da lokacin da sayyidina husaini yana makka aka dinga rubuta masa wasiƙu yana hijaz aka dinga rubuta masa wasiƙu daga kufa cewa mu fa ba ma son mulkin yazid ka zo za mu haɗu da kai a kifar da gwamnatin nan ta umawiyin mu kai muke so sama da wasiƙa dubu goma sha biyu sai ya aiko musulun ibn aqil ibn abi talib dan baffansa aqil dan abi talib yayin sayyidina ali yace ka je ka gani wai mutanen nan kwa da gaske ne dan ya ga yadda aka yi wa babansa babansa sayyidina ali ya ga yadda aka yi wa dan uwansa al-hasan tukunna amma yanzu kuma a ce mutum dubu goma sha biyu anya ku sa ƙarya a je a gani wannan wasiƙun na gaskiya ne yana zuwa ya sauka a gidan hani ibn urwa a lokacin annu'uman yana kufa nu'man ya san da zuwan muslim ibn aqil kuma ya karrama shi bai ce masa komai ba tare da cewa shi a lokacin ƙarƙashin mulkin yazidu yake gwamna to shine da yazidu ya ji labari cewa ga halin da ake ciki to sai ya turo ubaidullahi ibn Ziyad ibn Abi shi kuma yana zuwa sai ya sauke Nu'man ibn Bashir saboda Nu'man ibn Bashir ba zai dau mataki da ake so ya dauka ba na kashe koda wani wanda yake da alaka da su Sayyidina Hussein tunda shi sahabi ne Allah ya kara yadda a gare shi dan haka yana sauke shi farkon abin da shi ubaidullahi ya fara yi shine hani ibn urwa wanda shi ya sauki muslim ibn aqil yasa aka jefo shi daga kan dutse aka kashe shi shi kuma muslim ibn aqil din shi ma aka kashe shi aka yi ba ayya ba godiya to shine shi an-nu'man ibn bashir Allah ya kare yadda a gare shi kaga lam tatalaq lam tatalaqqah yaduhu bi damil husayn radiyallahu anhu alayhi salam an-nu'man ibn bashir lokacin da aka kashe sayyidina usman Allah ya ƙara yadda a gare shi shine na'ilatu bintul furafisa matar sayyidina usman ta ɗauki rigar sayyidina usman jike da jini ta sa masa abu da yan yatsunta da aka sare ta ce maza je ya dangane da muawiya ya kai masa asha shine ya garzaya ya kai rigar sayyidina usman aka rataye ta a masallaci a sham duk wanda ya shigo iganta iga kisan gillar da aka yi masa ga hannun matarsa an yanke sama da mutum dubu hamsin suka sha alwashin su ko dai a ɗau fansa akan makasan sayyidina Uthman ko kuma su ma su asarar rayuwarsu mutum ne mai karamci mai kyauta ana ba da labari cewa sha Hamdan ɗaya daga cikin mawaƙa a lokacin da wata yunwa da talauci ta sauka a kansa yana yawo yana bin sarakuna da shugabanni ko za a taimaka masa to da ya je hims lokacin sayyidina muawiya ya je ya samu yazidu ibnu muawiya ya je garin inda yazidu ibnu muawiya yake bai samu kyautar da yake so ba sai ya garzayo wajen annu'man ibnu bashir to shi kuma annu'man ibnu bashir talaka ne domin su ba su ɗauki kuɗin gwamnati na jama'a ya zama su ba da za su azarta kansu yana zuwa ya ce masa ga halin da nake ciki ka taimake ni sai ce to wallahi ba ni da abin da zan baka a wannan marar ni ma ta kaina na ne ba shugaban ƙasa fa ma ce ni ma ta kaina nake amma sai dai bai kamata ka zo a baka ka koma haka nan ba a ƙarƙashin mulki na tun da kai mutumin yaman ne akwai kusan mutum dubu ashirin duk 'yan yaman ne kana da haƙƙin yan uwantaka a wajen su in ka so in tara maka su in tallata ko za a samu mai taimakawa tunda su ba za su so ka tozarta ba mawaƙi babba irin ka ya ce to ba matsala sai ya tara su iya yan yaman ya hau bari ya musu huɗu ba ya ce ya ahalal yaman ya ku mutanen yaman ku sani cewa ɗan uwanku abokin zumuncinku a sha hamdan kad asabatu ja'iha ya samu matsala ta rayuwa wato ku kyautata dangantaka da ke tsakaninku kuma ku sadar da zumuncinsa sai suka ce to ba matsala mun ji mun yadda kowa a cikinmu nan zai ba shi dinari ɗaya ba fashi kowa zai bada dinari yan aka kirga mutum dubu ashirin dinari nawa kenan sai Nu'man bin Bashir ce gaskiya yi yawa sai dai duk mutum biyu su haɗu su bada dinari ɗaya nawa kenan dubu goma sai ce to kai za ka karɓi dinari dubu goma kun san kuma dinari ashirin ne nisabin zakka dinari ashirin kana da sutu zakka ta waje ba a gare ka yanzu nawa ne nisabin zakka miliyan miliyan ɗaya na neran Najeriya miliyan ɗaya saboda kasa akwai waɗanda ba 'yan Najeriya ba da suke sauraron mu naira miliyan ɗaya da dubu ɗari da dubu ɗari hudu da tamanin da takwas approximately da dubu ɗari biyar miliyan ɗaya da rabi ko ya kai dala nawa kenan ta Amerika nawa ne dala nawa ce dalar yanzu eh to wai dole ma sai mun lissafa ne me yasa sai mun lissafa kai ku kyala lissafin ka aje ai ta sa mutumi ta sa rai ka ji ina ma dai kai ne to fa shi fa ba wai nisabin zakka aka bashi ba dinare dubu goma dinare ishirin ne ko fi riƙaci rubi al'ishir wa fi mi'atai dinar arba'atu da ko to to to to amma gashi an bashi dirham dinare dubu goma ya tara kuɗi sai kuma kafin nan sai wata ya cika ai ake ana akwai sadaka da ake bayarwa kowa yana da kasansa na baitulmal. sai ya ce to jama'a in kun yadda zan cira a baitulmal mal in bashi yau in ya so ya kama gabansa ku kuma in a ɗinku kyautar ku ta fito sai in ɗauki wannan kuɗin mayar baitul mali kun ga shi ne ba shi da kuɗi kenan ba gwamnati ba ce mu kuma yanzu sai ka zo ka tarar da lalitar gwamnatin ce ba kuɗi su shugabannin suna da kuɗi eh sai dai shugaba ya ranta wa gwamnati wallahi shi yasa karanta labarin irin waɗannan mutanen shi ma kansa wani abu ne da yake ƙara wa mutum imani yace na yarda suka ce su ma sun amince dan haka ya tattara ya ba shi wannan kuɗin maƙudan kuɗi shi kuma ya juya da wannan kuɗaɗe masu yawa yana jin daɗi shi ne ke cewa har yake yin wata waƙa ma yake cewa walam ara lil hajati inda iltimasiha ka na'man na'manan nadab na bashiri yace falam ara lil hajati inda iltimasiha ka na'man ban taɓa ganin wani mutum kamar nu'man ba lokacin da bukata ta sauka ake neman bukata wani nu'man nu'man ibn bashiri nu'manu dan bashir kaga wannan wakar kai kanka ba za ka zarge shi akan me isa yi wannan wakar ba saboda wato an kyautata masa ne wanda ya kyautata maka kuwa ba laifi dan ka yabe shi yace shi nu'man idza qala awfa ma yaqulu in dai nu'manu ibn bashir yace zai yi kaza to awfa ma yaqulu walam yakun shi baya zama kamar wasu mutane kuma can da ya zarge su to a an'uman ibn bashir Allah ya ƙara yadda a gare shi ya rasu an kashe shi shi ma shi ma kashe shi akai a shekara ta hamsin shida bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam wani khalid Ibnu khali al-kula'i shine ya kashe shi shekara hamsin da shida Allah ya ƙara yadda a gare shi to ya tambayi wato ainihin shi abdahak Ibnu qais ya tambayi annu'man ibn bashir ماذا كان يقرأ رسول الله صلى الله ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر suratul juma'a in manzo Allah ya karanta suratul juma'a ranar juma'a a sallar juma'a sai kuma me yake karantawa wannan dalili ne akan cewa an riga an san me yake karantawa a raka'a ta farko shine yusabbihu lillahi ita ce suratul juma'a to sai ce kana yaqra'u hal ataka hadithul ghashiya manzala sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana karanta hal ataka hadisul ghashiya al-imam zarqani a cikin sharhin Muwaɗa, Allah ji kansa da rahama yake cewa wa fihi anna qira'atu surati al-jum'ati amrun ma'rufun mashhurun la yahtaju ila at-tasa'ul an ila at-tasa'ul an wannan yana nuna kenan ba a buƙatar sai an tambayi me ake karantawa a raka'a ta farko tunda an sani kawai ka tafi zuwa ga abin da ba a sani din ba قال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية يعني أن قراءة الجمعة الأولى من yake nufi karatun raka a farko a sallar juma'a kana muta'ayyinan an san shi dama a bayyane yake fasa'ala an in ta kalamu zurqani rahimahullah to kena yanzu a bisa wannan riwayar za a karanta suratul juma'a sai kuma a karanta me hal ataka hadithul ghashiya ala sabili tasannuni wal istihbab haka ya kamata amma sai dai an samu sabani dangane da abin da ya shafi asar din da suka zo akan me manzon Allah yake karantawa a raka'a farko da raka'a ta biyu ya zo a hadisin muslim ta hanyar nu'man ibnu bashir cewa annabi sallallahu ya kasance a sallar idi babba da karama da sallar juma'a yana karanta sabbi isma rabbikal a'la da kuma hal ataka hadisul ghashiya wannan hadisi ne ingantacce da imam muslim ya rawaito shi ta hanyar annu'man Ibn bashir ma'ana sabbih da halataka ko sabbi isma rabbikal a'la da kuma halataka hadithul ghashiya kuma yace wa idza istama al-idani fi yawmin qara'ahuma fihima idan kuma ma ana juma'a ranar idi aka juma'a to in ya karanta sabbi isma rabbikal a'la da hal a idi to a juma'a ma su yake kara karantawa sannan har yanzu dai an rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta sabbi yana karanta yusabbihu suratul juma'a a raka'a farko a raka'a ta biyu kuma yana karanta idza ja'aka almunafiquna riwaya ta nawa kenan ta uku ko riwaya ta farko yusabbihu da hal ataka riwaya ta biyu fa sabbih isma rabbikal a'la da me da hal ataka riwaya ta uku fa yusabbihu da idza ja'aka almunafiquna a hadisi ya tabbata a cikin musnad al-imami ahmad da sunan abi dawud da tirmidhi da nasa'i ta hanyar abdullahi dan abbas Allah ya kare da a gare shi yace kana rasulullah sama ya qara'u fi subh yawm al-jum'ati bi alif lam mim as-sajada manzo Allah sama ya kasance a sallar asuba ta ranar juma'a yana karanta alif lam mim suratu sajada wa hal ataka wa hal ata al-insani da kuma suratul insan hal'ata ata'ala insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura wa fil jum'ati jum'ati wa hal ataka hadithul ghashiya a kuma sallar juma'a sai karanta yusabbihu da kuma hal ataka hadithul ghashiya sannan imam muslim ya rawaito daga abu rafi maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa istakhlafa marwan aba huraira marwan ibn al-hakam wanda wasu suke ce masa arne a yanzu ku ƙara fahimtar wani fikihu ku gane waɗancan mutanen masu zagin mutanen nan wallahi da su suka fake amma da sahabban annabi suke yanzu unzuru ila hadhihi riwaya a cikin sahihu muslim shi ma muslim din bai fahimta bane ko shi ma din dan fi'atul bagiya ne muslim ya rawaito kuma kowa ya sani muslim a cikin kitabus sala a sahihu muslim yake cewa laisa kullu shay'in indi sahihin laisa kullu shay'in indi laisa kullu shay'in indi sahihin wada'tuhu ha huna wannan littafin nawa da kuka gan shi ba wai duka hadisin da na haddace a duniya ingantacce na sa anan ba walakin wada'tu ma ajma'u alai sai dai hadisin da kuka ga na sa hadisin da malamai suka yi ijma'i ne akai ma'ana a cikin sahihan ma sai wanda aka yi ijma'i kenan kamar imam muslim yana wakiltar al'ummar musulmai akan hadisan da ya rawaito a littafinsa mu ko mun sani Allah ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina alladhina ajma'u kenan nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira da haka intabihu abu hurairah yake cewa abu rafi yake cewa istakhlafa marwan aba hurairah marwan ibn al-hakam ya bar abu hurairah ya halifance shi akan kujerarsa wani uzuri ya kama shi yanzu da abu hurairah ya san kafiri ne marwana zai yadda ya karba halifancinsa in ku har kai idza ba'anta fi marwana faqad tafi fi abi hurairah وإذا طعنت في أبي هريرة فقد طعنت فيما يزيد على خمسة ala حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم in ku kace Abu Hurairah ba a yarda da shi ba to ba a yarda da kusan hadisai 5324 ba ba haka bane dama hikimar kenan ai da haka yanzu sai mu shiga kuma babi na bin tantancewa a wannan ma ya yarda da su Marwan ba ma san sa wannan ma ya yarda da Muawiya ba ma san sa to me kuma zamu da hadisansa sai mu jira kuma tambadaddun mutane lalatattu su rawaito mana mu karba Allah ya kiyashe mu yace abu abu huraira marwan ibn al-hakam lokacin yana gwamna a madina ya dora abu huraira Allah ya kare yadda a gare shi ya wakilce shi wani wani uzuri ya kama shi thumma kharaja ila makka shi ya tafi makka ko dai umara ko hajji ko wani abu yace fa fasalla bina abu hurairatal juma'a sai abu huraira ya sallace mu sallar juma'a fa qara'a ba'da al-jum'ati fi rakati al-akhirati bi hal ataka hadith ghashiya hadith ghashiya sai a raka'a farko ya karanta suratul juma'a a raka'a ta biyu kuma ya karanta hal ataka hadith al-ghashiya abu rafi yace sai na garzaya da gudu bayan an idar da sallah abu huraira ya fita sai na ce ya aba huraira na ji kai mana karatun sallah yanzu lokacin da muke kufa sayyidina ali alima duk juma'a haka yake mana ya karanta suratul juma'a kuma sai ya karanta hal ataka hadisul ghashiya sai abu ya ce kware haka annabi sallallahu alaihi wasallam ma yake kaga hadisi ya zama marfu'i kenan haka za kana yaf'alu rasulul rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ko sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni ma annabi naji yana sahabbai ashe su ma ahlus sunnati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne ko shi yasa yake cewa wa yaqtadiya ko inji Abdurrahman al-Akhdari ko yace ko mutum yayi koyi sai ce me bil muttabi'ina li sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai mutum ya yi koyi da mutanen da suke bin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce me eh ban ji ba eh allazina yadulluna ala ta'ati llahi wa'anda suke koya wa mutane ku yi wa Allah da'a ba wanda suke haɗa fitina da rigima ba ba wanda kullum burin su bari mu taba wane wane ma ya taba mu bari mu masa raddi wane ma ya yi wa mara raddi wane ma ya zagi babanmu bari mu zazzage shi a'a bari kuma yau kuma mu kuda wa mutane karfin mu da kwanjin wanda ya taba mu fatattaka shi mu ragargaza shi mu tara mai gajiya an an tashi magana tara gajiya ma a'a allazina yadulluna alama alama za ala ta'atillahi inda suke koyi a bisa a yi wa Allah biya sai ce me wa yuhadhiruna min ittiba'i shaytan kuma kullun suke cewa kada abu shaydan kada abu tawagar shaydan kar abu shaydan kar kun san ada su wannan mutanen abinda suke yi shine in banda tarkacen karerai da tatsuniyoyi babu abin da suke yi to ganin cewa jama'a duk suna babbarin su sai suka shigo suka ce to tunda waɗannan hadisi suke muwa bari mu dinga yin hadisin to kuma sai Allah ya hane su suka gaza yanzu ka ɗau arba'una hadis ka koyar da mutane mana ba za su iya ɗauka arba'una hadisi su koyar da mutum ba ba za su iya ɗauka ahalari su koyar da mutum ba wani cikinsu da ya ɗau littafin risala ta gagara ma a yi risalan ma an an zo a karantar da risala ta ibnu abi zaidin al-qirawani to kuma sai a buge dai an yau an taɓa can gidan gobe an taɓa can gidan jibi an taɓa can gidan kaga wannan mutanen su ne mai akhdari sai ce me allazina ba'at a'maruhum fi ghairi ta'atillah wa'anda gaba ɗaya shekarun su ma an ka kirga gaba ɗaya ba Allah suke wa da'a ba da can ma ba ka san su ma a harkar addini ba da haka duk wanda ya san su a harkar iskanci ya san su sai ce mai fa ya hasaratahum wa'annan nadamarsu ya kai can nadamarsu wa ya tsula buka'ihim ya kai can tsawon kukansu yawmal qiyamati ranar alkiyama Allah ya saka musu da alkhairi ya kamata ku karkade ahalari ku koma ku yi muraja'as wallahi da za a zauna a karantar da muktasar al karantar wadda ta dace da mutane sun kubuta daga jahilci Allah ya sa mu dace to anan malamai sun yi saɓani dangane da abin da ya shafi wanne ne ya fi zama ingantacce a abin da ya kamata mutum ya karanta ko liman ya karanta a ranar juma'a imamu malik kamar yadda yake a cikin muwatsa dinnan ya tafi akan cewa ana karanta suratul juma'a a raka'a ta farko a raka'a ta biyu kuma ana karanta hal ataka hadisu al amma ya nuna cewa kuma ya halatta a karanta sabbi hisma rabbikal a'la da kuma suratul juma'a ya zo a cikin sharhul kabir na ad-dirdir cewa a jazal imamu an yuqra fi thaniyati bi sabbi ismi rabbika bi sabbi ismi rabbika sabbi isma rabbika al-a'la da kuma suratul munafiqun ko suratul munafiqun ko kuma suratul a'la kamar yadda yazo a sharhul kabir kenan a cikin hashiya kuma ta addasuki yake cewa wal hasilu annahu mukhayyarun fil qira'ati thaniyati bayna thalatha abin da yadda za mu fahimta shine mutum an ba shi dama a raka a farko dai suratul juma'a raka ta biyu kuma ko juma'a da munafiqun ko juma'a da sabbi hismar rabbikal a'la ko juma'a da hal ataka hadithul ghashiya abin da yake cikin muftasar kuma shine a da da yake faɗan abubuwan da suka mustahabbar sallar juma'a ko da ya dace muftasar anan ne da yake faɗan mustahabban sallar juma'a sai ce da kuma kamar karanta suratul juma'a da kuma kamar karanta suratul juma'a a raka'a farko da kuma hal ataka hadisul ghashiya a raka'a ta biyu da haka alhasil dai kamar da ibn rushd ya faɗa a cikin bidayatul mushtahid yake cewa أكثر الفقهاء على أن من سنة القراءة في صلاة الجمعة yawancin malamai sun tafi akan cewa sunnar karatu ranar juma'a qira'atu suratul juma'a fi raka'atil ula a raka ta farko a karanta suratul juma'a a lima takarrara zalika min fi'ili sallama saboda yadda aka samo hadisai da yawa da suka rawaito haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kama akhraja muslimin muslimun an abi hurairata wa malikun an nu'man ibn bashir wa amma abu hanifata falam aqif fiha shay'an falam falam yaqif fiha shay'an yace amma a mazhabar Hanafiya su kuwa ba a samu wani abu da suka rawaito ba amma duk da haka al-Imam kan dahalawi a cikin sharhin muwatta tunda kusan shi ba Hanafi ne kuma ya sharhanci muwatta a riwayar Muhammad a riwayar Yahya al eh, duk da Lakanawi ya yi sharhanci muwatta a riwayar Muhammad bin al-Hasan na haka za a ga yawanci ra'ayyukan Hanafiya sun fi karkata a abin nan at-ta'liqul mumajjad na al-lakanawi amma nakan da halawi kuwa a taudi abin nan aujazul masalik shi a cikin aujazul masalik sai ya ce qultu ni kuma abin da nake cewa bayan ya kawo magana ibn rushd هذا هو المشهور على الألسن أن الحنفية لم يقولوا بندب ما ورد في ذلك يتيا ديوا متاني سنة حنفية سوب سفر wannan بأو مسألة وهذا النقل ليس بصحيح yace wannan ba kamar yadda ibn Rashid ya faɗa bane al-hafi bal kutubuhum musarrihatun musarriha bi nadbi zalik bal an ka duba littafan hanafiya su ma sun faɗa abin da ya dace a yi an ankaru al-istimrara alaihi abin da suka ce ba a so kullun ka dinga juma'a munafiqun ko juma'a sabbi kaɗan dinga canjawa abin da suka ce kenan sannan ya kutsa ya kakkawo ruwayoyin da suke cikin a cikin ar-rajul muhtar na ibn abidin da sauran dai maganganu al-imam shaukani Allah ji kansa da rahama a cikin nailul awtar yake cewa wa ƙarƙara a abubakar siddiq radiyallahu anhu bil baqara sai na abubakar ma fa ya taɓa karanta suratul baqara a sallar juma'a da haka ba laifi a samu liman ya karanta inda yake so ya karanta ba dole sai ya taƙaita da wancan ba al-imam al-mubarak kafuri a cikin a cikin afwan al-imam ibn al-arabi al-maliki al-qadi abubakar a cikin aridatul ahwazi yake cewa qala sufyan ibn uyayna sufyan ibn Uyaina yana cewa yukrahu an yata'ammada an a fil jum'ati ma jaa fil ahadith ba a san a ce kawai iya abin da zaka dinga karantawa kenan kaman ma baka sabaka haddace wani waje ba sai wajen wa huwa alam li'annahu khafa an yuj'ala zalika min sunnatiha wa min ha. dan kar ya zamanto wannan ita ce sunnar juma'a kuma ya zama ba haka bane wa qad qara radiyallahu anhu fiha al-baqara ai sai na bakar ma ya taba karanta suratul baqara a sallar juma'a وقال انس انس ابن مالك حتى رايت الشيخ يميل من طول القيام سيدنا ابو بكر كنت yana da tsawaita sallah yace sai da naga dattijo ma yana girgidi haka saboda tsananin karatun ma'ana ba wai zuwa ulaika alahu hudan min rabbihim bari yin ta akai ta gaba ɗaya aka karanta bakara a sallar juma'a saboda haka dan dai an nuna maka wata kisa yana bakar yayi haka ne dan ya nuna maka ba laifi bane idan liman ya tsawaita ko yayi haka amma kada ya zanto wannan ita ce ɗabi'a ta mutum shi dai musulunci abin da yake so kada a takura wa mutane kar kuma a tsananta wa mutane kun san muna da kusakurai da yawa akan abin da ya shafi harkar juma'a wasu kusakuran Allah ya sani sakacinmu ne yake janyowa muke yi wasu kuma kusakuran yanayin ne yake janyowa muke yi yanayin halin da muke ciki wasu kuma kusakuran laifin su masu jagoranci ne kamar limamai mafi yawansu kuma laifin mabiyan ne da yawa masallatan juma'a mabiya ne suke control din masallatan shikenan sai mutane su zan abin da suke so shi za a yi a harkar sallar juma'a to kuma wani lokacin musamman kun gina masallacin ku kun gayyato liman kenan sai ka ga shi kuma limamin miskini sai ya dinga bin ranku to shi ma yi kuskure wani lokacin kuma a liman gani yake saboda ba wanda isa ya tankwara shi sai zai yi abin da ya ga dama wani lokacin kuma yanayi ne kamar misali yanayin hudu ba da yawa daga cikin kudubin mu ba mu bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam aka sani shine yana takaita hudu yakan kuma tsawaita sallah to wallahi yanzu da zaka tsawaita sallah mutane safi gwanda ka tsawaita hudu ba tunda a zaune muke ko ba haka bane sai su ce tsawaita hudu dan yi mana sallar kaɗan to kuma da zaka ce bari ka dabbaka sunna sai a ce ka zama azzalimi kana koran mutane kuma da ma a ce mutum in ya ji ba daidai ba barin masallacin ya kamata ya koma masallacin da ake yin daidai ba wai ka zama mai tada fitina ba ka zama munafiki sai ka koma kai liman din nan fa wallahi sai ku ta cin naman sa shi kuma yana can bawon Allah ranar alkiyama a zo a kwashi ladan ku a bashi in ladan ku ya kare kuma tunda dama duk wanda kaga ya haka ya saba ne in an rarraba wasu kuma shi sai a ebo zunubansa dama yana jin tsoron sai a lafta mutum sai a shigar da shi wuta ko kuma a samu mara kunya mai jara'a wai ya cewa zai bugo wa liman waya hello salamu alaikum gaskiya ka tsawaita mana liman saboda jara'a irin yan khawarij din karshen zamanin nan ai akhi in ba za ka iya ba sai ka fita ka je ka ba wanda ya hana ka ni ba ka rage min lodi ba ma ba sai ka tafi wani masallacin ba ko ni ne yanzu in liman bai mun ba fa canja masallaci zan wallahi in bai ba zancen in ta guna guni raina yana ɓaci sai in samu liba ah, me yasa muka baro masallatan masallatan bid'a ne da na gargajiya da na yan ku. saboda muna ganin ana yin abin da bai dace zuwa muka muka ce musu dole muka ce zakin su sai sun daina in muka ce musu ya kamata a gyara ba a gyara ba shikenan kuma wa antum laha karihun inna ardi wasi'a fa fa abudun ku je ko ina ku bauta mun shikenan sai ka baro wancan masallacin ka da wannan in ka ji nan ma ba yi daidai ba sai ka koma amma in ka ji ko ina ba a daidai ba fa ka tsaya ka tuhumi kanka anya ko ka san ma'anar daidai din Allah ya sa mu dace hada wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh